mata. na ƙananan sana'o'i mhm. bakuncin wa muka samu. To an samu bakuncin Aisha Lawal a yagi. Malama Aisha sana'ar me ake yi? To ina sai da shaddodi, ina sai da atamfofi, ina sai da lesuna, ina sai da yadda da sarka dai da da ɗan su Haja dai kike yi. To dai ba laifi za a iya cewa. Kamar kimanin shekaru nawa da fara sana'a. To akalla na kai kimanin shekaru biyar ina wannan sana'ar. Ina sana'a me ya ja hankalin ki aka fara sana'a? To abin da ya ja hankali na saboda harkokin yau da gobe. Mm-hmm. In an baka yau gobe ka ce a baka jibi ko sai ka nema kai kai da kanka shine dalili eh gaskiya dan na dogara da kaina nake yi Shin sana'ar kaɗai ake ko akan yi aiki na ofis? Eh to ana yin aiki na ofis ba laifi. To kina aikin ofis kuma kike sana'a? A ba dole ai taimako kai da kai ne. Ko ban taimaka wa kaina ba ai za a taimaka wa 'yan uwa da abokanan arziki. to tun da aka fara sana'a wani irin da da wani da sana'ar aka fara ko sai da aka fara wani kafin wannan eh to gaskiya da sana'ar turarurruka na fara yi ah. to da na fara wannan sana'ar turarurruka Allah ya sa albarka a cikin wannan sana'ar turarurruka sai na fara sai aka dinga ki dauko a tamfa in kika dauko ce to in na dauko tamfa wa zai sai a'a mu za mu siya ina dan kawa office kuma a gida har aka zo ana siya wallahi sana'a ribar turare ne ya kai ga wallahi ribar turare ne ya kai ni ga sana'a sai da atamfa leshi har da takalma ma duka ana sai da su kuma ribar waɗannan ina zai kai <laughs> ah, kuma na ai sirri ne ah, ke da yake ban magana ki bar shi a haka ah, <laughs> kika sani riba kuma sai da ki zance ce na tafi Saudiya domin na je na na je ɗakin Allah da girman sai da sadati insha Allah tun da aka fara wannan sana'a wani irin alfanu aka samu to alhamdulillah gaskiya na samu alfanu na samu alkhairai sosai tunda dai na ci ina taimakawa mahaifiyata da yan mm. uwana to kin ga ku ai an samu to in aka je bangaren kalubale kuma fa to ya za ka kin san yau da gobe in wani ya dauka wani ya hana wani ya baka wani ku hana ka zai yi mm. dole sai kaya hakuri tunda hakuri shine jigon komai mm. duk harkar ka sai yi hakuri in ba yi hakuri ba ba ka ci gaba ba an taba rage miki kudi a ba dole ba ai harkar yanzu wani kana ji kana gani in ka ce ma a baka sai abin ya zama tashin hankali mi shi ne dai haƙurin in kai haƙuri komai mai wucewa ne eh. kana zaune sai Allah ya mayan ma da dubinsa shi ne to um, me burinki a sana'a da kike yi to burina ni dai na ga na rabu da kwastomi kwastomi na lafiya daga na rabu da kowa lafiya shine buri na gaskiya to ya hada aikin ofis da sana'ar hannu to ai kuma takura daya a baya takurawa tunda dai kana cikin aikin ka zaka yi lafiya ka gama lafiya hmm. gaskiya baya takurawa ba matsala to wani kira zaki wa mata musamman matasa dangane da sana'o'in hannu ai koyi ne don wasu suna koyi da abin da muke yi don wallahi akwai makotan mu suke cewa gaskiya kina birge mu ko me mu ma hakki ga wasu ma suna karɓar wani abin a wajena suna ɗan zagayawa kin ga ai ana koyi da kai kenan to ne musu su ma fatan alkhairi Allah ya sa wa kowa albarka da alkhairi a cikin harkokin su na bashir dandalin VOA